الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد إه محمد وآله وصحبه باين الله huduban mu ta wannan rana mai albarka ranar juma'a tana magana akan la ilaha illallahu muhammadun rasulullah domin lokacin da al'umma ta shiga wani irin yanayi na talauci da wahala da rashin tsaro da rashin zaman lafiya da rikicin al'amuran siyasa da rashin sanin ina aka dosa sai annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zo da la ilaha illallah muhammadun rasulullah jama'a suka gane wannan kalma suka fahimce ta suka yi aiki da ita a cikin aƙidarsu suka yi aiki da ita a cikin ibadarsu suka sa ta a cikin mu'amalarsu suka sa ta a cikin halayensu sai da suka yi daraja sai da suka ɗaukaka sai da suka yi izza sai da suka buwaya sai da suka yi ƙarfi sai da suka wadata sai da suka samu ɗaukaka sai da suka mamaye duniya sai da aka ji sunansa a ko'ina a faɗin duniya wata rana saidina Umar bin Khattab Allah ya kara masa yarda lokacin da aka ci yankin Sham ƙasar Sham aka mamaye ta gaba ɗaya aka kori Rumawa aka mamaye Farisa aka kori gwamnatin Farisa manyan daulolin duniya gaba ɗaya ya tura sahabbai suka fatattake su suka kore su suka karɓo waɗannan ƙasashe suka dawo ƙarƙashin musulunci sai aka gaici sayyidina Umar a matsayin babban baƙo ya zo ya ga irin nasarar da musulunci ya samu sai da na umar kawai sai ya sa ɗan rigarsa ya hau abin hawansa da ɗan rakiyarsa mutum ɗaya ba a yi kwan baya an haɗa jami'an tsaro da kayan aiki da abin firgita mutane ba kafin ya kai garin ya yi ƙura butu-butu sai da ya zo bakin gari aka zo da jama'ar gari wani bai taɓa ganin umar ba wani yana jin labarin umar bai san umar ɗinnan ya yake ba yaya zai ga umar a wane yanayi a wace kama wanda zuciyar kafirai ta firgita saboda shi ya firgita azzalimai ya firgita macuta ya kafa adalci duk duniya tana so ta ga waiwaye Umar din nan sai ga Umar ya zo zai shiga gari an zo taransa su Abu Ubaidah bin Jarrah an yo kwalliya an yo ado an zo taran shugaban musulmin duk duniya shi kuma yana zuwa bakin gari lokacin yayi doguwar tafiya a Sahara yayi butu-butu yayi kura sai Umar sai Abu Ubaida ya ce ya Amiral Mu'minin shi wannan garin ka san birni ne kuma akwai 'yan birni an yi kwalliya an ci ado an sassa fulawoyi an zo a tare ka to kamata yanzu ka shiga nan kai wanka mu kawo maka kaya na ado da kwalliya ka caɓa kwalliya ka shiga garin domin ka ƙara ba da kafasiti ka fara firgita su sai da na umar ya kalli abubuwa da ya ce ina ba ba kai ka faɗi wannan magana ba ai mu mutane ne da ƙasƙantattu mutane ne a rarrabe a watse wanda ba su abin da suke ba sai Allah ya kawo musulunci sai ya ɗaukaka mu da musulunci duk ranar da muka tafi neman ɗaukaka a cikin wani abu ba a musuluncin mu ba to Allah zai ƙara ƙasƙanta mu ya mai da mu baya haka ba da riga muka fi kowa ba ba da kwalliya ba ba da ado ba ba da girma ba ba da buga kafasitin kayan kwalliya da ban tsoro ba mun ba mutane Allah ya ba mu nasara ne ya ɗaukaka mu ya ba mu izza ya ba mu daraja da musulunci duk ranar da musulmi suka aje musulunci suka tafi wani guri domin su samu ɗaukaka ko su samu girma ko su samu tsaro ko su samu ci gaba ko su samu adalci ko su samu zaman lafiya wallahi ba zai samu ba wannan musuluncin da a cikinsa komai yake a cikinsa jin daɗinmu yake a cikinsa farin cikinmu yake a cikinsa rayuwarmu yake a cikinsa ɗaukakanmu yake a cikinsa martabanmu yake a cikinsa duniyarmu take a cikinsa lahiranmu take shi yasa da annabi alaihi salatu wasalam yace qulu la ilaha illallah tuflihu kawai ku ce la ilaha illallah duk rabon da kuke so a duniya da lara za ku samu saboda la ilaha illallah ita take saita musulmi ya zama mai adalci ya zama mai ilimi ya zama mai daraja ya zama mai tausayi ya zama mai ɗaukaka ya zama mai martaba ya zama mai girma ya zama mai buwaya ya zama shugaba ya zama ya ci nasara a komai a kasuwancinsa a sana'arsa a mulkinsa a rayuwarsa duka la ilaha illallah ce za ta ba shi wannan damar amma ranar da aka cire Allah aka ce ba ruwan Allah ana son gyara amma banda Allah ana son ci gaba amma banda Allah ana son ɗaukaka amma banda Allah ana son gyara tattalin arziki amma kada Allah ya shigo ciki ana son gyara siyasa amma kada Allah ya shigo ciki ana son gyara tsaro amma kada a sa Allah ha wani ma sai ce wa ku sai ku ta maganan Allah to shikenan in kuka aje Allah sai ku ga ma inda za ku yanzu da aka aje Allah komai ba a yin irin na Allah komai ba a son a ce a irin na Allah ba a son a ce a koma ga Allah ba a son a ce a tuba a gyara halaye a gyara ɗabi'u a gyara mu'amala a gyara zamantakewa ƙarya ta yi yawa zamba ta yi yawa ha'inci ya yawa gulma ta yi yawa cin amana ya yawa annabimanci ya yawa zalunci ya yawa rashin haƙuri ya yawa rashin sirri ya yawa rashin rashin gasunan abubuwan sun rasa da yawa abin da zai gyara wannan shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan ka ce la ilaha ka ce Allah shigo gaba mu sa ka a gaba kai kaɗai za mu bautawa kai kaɗai za mu karɓi umarninka kai za ka tsara mana rayuwa kai za ka gyara mana kaza komai irin na kaza mi irin yadda ka ce ai za dama musulunci addini ne na adalci da aka muna son adalci Allah ya ce ku yi adalci addini ne na gaskiya masu son gaskiya ba za su guje shi ba addini ne na amana masu son amana ba za su guje shi ba addini ne na wato gina duniya mai inganci a kan ilimi masu neman ilimi na gaskiya ba za su guji addini ba na gina zaman lafiya na gina tsaro na gina aminci na gina tausayi na gina kyakkyawan mu'amala shi ya zo ya faɗi darajar uba ya faɗi darajar uwa ya faɗi darajar malami ya faɗi darajar mata ya faɗi darajar 'ya'ya ya faɗi darajar 'yan uwa da maƙota da abokai har dabbobi sai da ya faɗi darajar su da su da su har dabbobi har tsirrai ya kafa zaman lafiya tsakanin musulmi da musulmi da musulmi da wanda ba musulmi ba da wanda ba musulmi ba wanda ba musulmi ba yadda za a zauna lafiya ko a bashi haƙƙinsa babu cuta babu cutarwa la tazlimuna wa la tuzlamun kisa lokacin da muka muka bijire wa wannan kalma da abubuwan da ta kunsa na gyaran ibada yanzu da yawa wasu saboda neman kuɗi ko neman mulki ko neman mukami ko neman siyasa ko cin zaɓe har shirka suke sai mutum tafi gidan boka ya ce yana son ya ci zaɓe a ce yanka kaza ko yanka mutum ko yanka dabba ko binna kaza ko yi zindir ka je makabarta yi kaza kan kabari ka ka yanka kaza ka aikata kaza saboda idansa ya rufe yana son mulki wani sai ya shirka ya fita daga addinin musulunci don ya samu mulki wani kuɗi yake so da gaggawa sai ya tafi gidan bokaye je ya shirka ya tsafi ya su dabaru don ya samu kuɗi ko don ya samu ɗaukaka ko don ya samu promotion a wajen aiki ko don ya samu farin jini ko ya samu ɗaukaka ko ya samu buwaya ko a san shi sai ya je ya shirka kaga ya saba la to har abada wannan daraja ba za ta samu ba ko ta samu ta ɗan ƙanƙanin lokaci ce za ga ƙarshen wannan mutumin sai ya samu ƙasƙanci a rayuwarsa domin tun da ya rena Allah ya rena bauta Allah ya rena cewa Allah ke bayarwa ke hanawa ke ɗaukakawa ke ƙasƙantawa Allah ta'ala ɗaukaka na hannunsa girma na hannunsa buwaya na hannunsa komai yana hannun Allah wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum saboda haka komawa ga Allah shine cin nasara da haka la ilaha illallah muhammadur rasulullah wanda ita ake kira kalmar tauhidi ita ce mabuɗin aljanna wannan kalma ita ake kira kalmar haɗa kan musulmi kalmar haɗa kan al'umma domin wannan kalma tana tabbatar da kaɗaitakar Allah da bauta kuma tana kore shirka tana kore siddabaru tana kore tsibbace-tsibbace da makamantansu kuma ana kiranta kalmar ikhlasi domin tana sa a tsantsanta bauta ga Allah ana kiranta kalimatu taqawa domin tana koyawa mutane yadda za su bi umarnin Allah kuma su hannu daga hannun Allah ana kiranta kalma mai daɗi saboda daɗinta a wajen faɗa da daɗinta a wajen aiki da daɗinta a wajen kudurewa da kuma alherin da take jawa ana kiranta igiya Allah mai ƙarfi saboda ba za ka taɓa riƙe la ilaha illallah ka koma baya ba ana kiranta kalmar gaskiya saboda gaba ɗaya musulunci gaskiya ne shi yasa mara gaskiya ba sa son ai musulunci ba sa son musulunci saboda shi addini ne na gaskiya da yake son gaskiya ya ce a koyi gaskiya a san gaskiya a aiki da gaskiya a yaɗa gaskiya a koyar da gaskiya da al'amarinsa na gaskiya ne ana kiranta kiran gaskiya saboda an kira ka zuwa ga la ilaha illallah an kira ka zuwa ga gaskiya ana kiranta mabudin aljanna domin da ita ake shiga aljanna ana kiranta mafi girman zikiri domin annabi alaihi salatu wassalam ya ce mafi daraja abin da na faɗa da ni da annabawa da suka gabace ni shine la ilaha illallah ana kiranta tushen addini ana kiranta asasin addini domin a kanta aka gina addini ba kalma ce da za a faɗe ta da baki kawai a'a rayuwa ce gaba ɗaya ta zuciya kuma ita take haskaka ta farki, ita take jawo tsira a duniya da lahira saboda haka wannan kalma tana buƙatar a samu ilimi ta yi kira zuwa ga ilimi shi sa Allah ce fa'alam annahu la ilaha illallah kasancewa ba abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah kai wannan ilimin kai wannan karatun a matakin farko tana koya mana yaƙini da sakankancewa da samun ƙarfin zuciya da ƙwazo da jarumta da dagewa addinin musulunci bai zo da kasala ba bai zo da mutuwar jiki ba bai zo da zaman banza ba bai zo da ya zaburar da mutane su tashi su sana'a su aiki su yi karatu su ilimi su samu yaƙini arziki yana hannun Allah annabi alaihi salatu wasallam ce da ka zauna kana roƙon jama'a ƙara ka ɗauki gatari ka sa igiya a wuyanka ka tafi daji ka je ka saro itace ka kasa akan hanya ana kiran ka wane mai sai da itace a musulunci ya fi maka daraja da a ganka kofa gidan wani kana bara kana roƙon ya baka wani abu dan ba za ka yi daraja ba a nan gurin da addini ne da ya koya mana yaƙini tsakaninmu da Allah, yaƙini arziki, yaƙinin wadata, yaƙinin zaman lafiya da kuma yaƙini da cewa la ilaha illallah in muka riƙe ta za mu fita daga kowane irin yanayi. Sannan ya zo mana da ikhlasi, duk abin da za ka yi ka yi ikhlasi, ka yi don Allah. Allah yana son duk abin da za a yi don shi, Shi ne aiki mai daraja mai kima aiki mai ikhlasi ɗan kaɗan sai ya jawo maka alheri mai yawa aiki mai yawa ba ikhlasi to ba zai zama karɓaɓɓe a gurin Allah ba sannan tana koya mana gaskiya ita wannan kalma gaskiya ce abinda take kira zuwa gare shi gaskiya ne kuma tana koya wa mutane gaskiya shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani mutum da zai shaida la ilaha illallah da gaske a zuciyarsa sai Allah ya haramta masa shiga wuta sannan soyayya ka so Allah ka so manzon Allah ka so bayan Allah na gari ka gina soyayya addinin musulunci bai zo da ƙiyayya da gaba da baƙin ciki da hassada da ƙeta da mugunta da sharri da kufurci da nufin sharri ga mutane duk waɗannan munanan ɗabi'u yayi tir yayi Allah wadai da su to da yi kira ga aso Allah aso manzon Allah ka so dan uwanka musulmi ba dan koi ba sai kana son sa dan Allah ka so masa alheri irin wanda kake so ma kanka sannan wannan kalma tana kira zuwa ga miƙa wuya jawuwa zuwa zuwa ga Allah da manzansa koma zuwa ga Allah da manzansa riko da abin da Allah ya ce da manzansa inda an rike wannan ba za a samu tashin hankali ba ba za a samu fitintunu ba ba za a samu zubar da jini ba ba za a samu gaba ba ba za a samu ƙiyayya ba ba za a ɗauki makamai wani yana kisan wani wani yana saran wani wani yana raudata wani wani yana kaskantar da wani duk wannan ba za a yi ba zagi ma kaɗai musulunci ya ce fasikanci ne ka zagi mutum ma fasikanci ne balle ka ɗauki makami ka kai masa hari sana wannan kalma ta koya mana alkabul karɓar ita kanta kalmar da karɓar duk abin da kalmar ta zo da shi da kuma karɓar duk wani sako da ya zo daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da nuna girman kai ko nuna abin da ya kama da haka ba da kuma bijirewa duk wani abin da ya sabawa Allah ƙarara duk abin da ya zama kafirci ne ƙarara ya kamata musulmi su watsar da shi su fita sha'aninsa su yi kwana da shi domin kafirci abu ne mai hatsari da yake ruguje addini sannan yin aiki musulunci addini ne na a tashi a aiki bayan an yi aiki da la ilaha illallah a tashi a zabura a cika kasuwanni a cika gonaki ga mu da ƙasar noma burjik ga da wurin kiwo burjik ga da kasuwanni burjik ga sana'o'i nan burjik kawai mu ake jira mu tashi mu zabura mu je mu kama sana'a mu kama aiki shi kuma Allah ya saukar da albarka sama ta yi kuka ƙasa ta yi dariya ma'ana a zubo da ruwan sama ƙasa kuma ta tsira a samu arziki ta ko ina kowa zama cikin jin daɗi amma sharaɗin shi ne a riƙe Allah subhanahu wataala sannan wannan kalma tana nuna mana girmamawa addinin musulunci akwai girmama Allah da girmama manzon Allah sallallahu alaihi da girmama addinin Allah da girmama dukkan wanda suka cancanci a girmama su a girmama sahabbai a girmama malamai a girmama ahlul baiti a girmama iyaye a girmama manya addinin musulunci bai dab da fitsara ba bai da rashin kunya ba ya ce wanda yake baya ganin girman manyan mu baya tausayin na ƙasa mu baya tare da mu sannan addinin wato taimako wannan kalma idan mutum ya rike ta zai samu taimakon Allah zai samu gudunmawar Allah zai samu agajin Allah ba wanda ya isa ya karya ka ko ya kaskanta ka ko ya kai ka ƙasa in ka rike la ilaha illallah muhammadur rasulullah sannan wannan kalma tana kubutar da mu daga ainihin abin da ya shafi shirka tana kuma dora mu akan tauhidi tana hada mu da ƙarya ta dora mu akan gaskiya tana hada mu tana hana mu zalunci ta dora mu akan adalci tana hana mu jahilci ta dora mu ta dora mu akan ilimi tana hana mu rarrabuwa ta hada mu akan haɗin kai da son juna saboda kalma ce ta zo da wannan sannan wajen shari'a yadda ake ta kuka shari'a ta taɓarɓare to addinin musulunci shi a shari'arsa adalci ne gaskiyar ta tsabarta ba sani ba sabo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alƙalai uku ne amma an zo lahira biyu wuta za su wuce alƙalai uku ne amma bi yan wuta ne alƙalin farko wanda ya san wannan abin shine gaskiya kuma ya zarta da hukunci a kai ya yi bincike iya bincikensa ya kuma samu nutsuwa da kwanciyar hankali a zatansa mai ƙarfi ko ya ƙininsa cewa wannan shine daidai kuma ya ce kai daidan hukunci hukunci da daidan shi kaɗai ya tsira a gaban Allah mutumin da ko bayan ya yi bincike a alƙalancinsa ya gano wannan shine mai gaskiya ko wannan shine daidai sai ya ɗauki daidan da gaskiya ya ba wanda ba shi ba to wannan mutumin yana zuwa lahira kafin a fara hisabi an yi wuta da shi na uku shine alƙalin da shi bai ma tsaya ya fahimci waye mai gaskiya ba bai tsaya ya yi bincike ba ba ma shi da ilimin shari'ar ba shi da gogewa ba shi da masaniya sai ya ɗauki haƙƙin wani ya ba wani bisa jahilci wannan shi ma ana zuwa lahira za a yi wuta da shi haka in zaka shiga alƙalanci ko zaka shiga lauyanci ko zaka shiga aikin ɗan sanda ko zaka shiga jami'in tsaro to kana da lada mai yawa kuma kana cikin hatsari mai yawa idan ka aiwatar da aikin ka kan daidai da adalci to zaka fi kowa samun lada in ko ka zalunci mai haƙƙi ka ba mara haƙƙi haƙƙinsa to wallahi tun a duniya zaka ga kaskanci sannan ka je lahira kuma ka ga kaskancin da yafi wannan girma Ko da haka wannan harka ce mai hatsarin gaske amma ko mai ladan gaske in kai gaskiya akwai lada in kai rashin gaskiya akwai abin nan duk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ciki da waje da zuciyarka da halinka da ɗabi'anka ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da la ilaha illallah take koyarwa sannan koyan ilimi koyan ilimi addinin musulunci bai yarda ka zauna cikin jahilci ba lalle ka samu malami ko makaranta kullun ka dinga koyan koda kalma ɗaya ce idan kana koyan kalma ɗaya kullum a wata kana da kalma talatin aiko wanda ya san kalma talatin a wata akalla dai ya fita daga jahilci kala talatin wanda ya fita da jahilci kala talatin duk kullum kai tambaya ɗaya baka amsa ka rubuta da ka shekara fa yanzu ka san matsala ɗari uku da sittin da biyar amma wani a rayuwarsa kab baya tambaya wa is'alul ulama baya yi sai ya gama taɓar gaza sai ce aka rama kalla wai shi lamarin nan ya yake ne wallahi na yi kaza na yi kaza ba fa zan yi kaza ba sai ya gama sai kuma ya zo ya ce yana tambaya kuma a gaya masa hukuncin kuma ya ce to yanzu malam ya za a yi istijfari za a yi ko ya za a yi to saboda haka lahu an fa'ala fi'lan hatta ya alama hukuman lafi kira zuwa ga Allah koyar da mutane kira zuwa ga Allah kala biyu ne akwai kira da baki akwai kira aikace waɗanda suke kewaye da mu waɗanda Allah bai azurta su da la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba haƙƙinmu ne mu koya musu la ilaha illallah mu kira su zuwa ga la ilaha illallah amma ba sai da baki ba da kyawawan halayenmu da kyawawan ɗabi'unmu da nagartanmu da mutuncinmu da darajarmu sannan kuma tana koya mana wato raja'i sa fata da kuma tsoro wanda rayuwar dama ka take tafiya da dogaro ga Allah da tabbatu akan addinin Allah wannan kalma tana da tasiri a bangarorin musulmi guda uku bangare na farko bangaren aqida wanda ya rike la ilaha illallah ya kudure la ilaha illallah zai samu aƙida ingantacciya kuma zai samu kyakkyawar rayuwa wanda ya saka la a cikin ibadarsa ma'ana gaba ɗaya rayuwarsa babu riya babu sum'ata yana yin ta ne saboda Allah kuma yana yin ta da ilimi zai samu tasiri wanda ya saka la a cikin halayensa eh, tauhidi zai gyara masa halayensa zai yi tawazu'u dan ya san Allah shine mai izza zai yi gaskiya domin ya san Allah yana ganin sa zai hakuri domin ya san Allah zai biya shi manzo Allah ya ce wanda Allah ya fi so a cikin ku wanda suka fi kyawawan halaye na hudu za a ga tasirin wannan a cikin mu'amalarsa in ɗan kasuwa ne za a gan shi da gaskiya a cikin siye da siyarwa mai adalci a hukuncinsa amintacce a cikin aikinsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dan kasuwa mai gaskiya amintacce yana tare da annabawa da siddiqai wanda ya rayu tare da la ilaha illallah da gaske duniyarsa za ta yi kyau lahirarsa za ta yi kyau ya mu bayan Allah ya kamata mu rike wannan kalma ta tabbata a zukatanmu domin za ta gushe mana tsoro daga dukkan halittun Allah za ta cika zukatanmu da aminci da Allah kuma za ta sanya mu samu tabbatuwa a lokacin fitina duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda baya so aka ce waye baya so yace wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya saba mun ba zai shiga ba kuma yace na ban muku abu biyu in kun rike su ba za ku yi asara ba ba za ku yi nadama ba shine littafin Allah da kuma sunnata la ilaha illallah ba kalma ce kadai da ake faɗa da baki ba addini ne da ake rayuwa a kansa tsari ne da ake tafiya a kansa tafarki ne zuwa ga aljanna mu jaddada imani a zukatanmu mu raya wannan kalma a tsakanin zukatanmu da rayuwanmu, mu yawaita faɗarta mu koyawa 'ya'yanmu mu rayu tare da ita Allah ka raya mu akan tauhidi ka karɓi rayuwar mu akan tauhidi ka sa kalmar mu ta ƙarshe ta zama la ilaha illallah muhammadur rasulullah Allah ka gyara mana ƙasar mu ka gyara mana tattalin arzikin ƙasar mu ka gyara mana tsaron ƙasar mu ka gyara mana siyasar ƙasar mu Allah duk wanda zai ji kan mu wanda zai taimake mu wanda zai kawo mana sauki Allah ko shi muke so ko ba shi muke so ba Allah ka bashi Allah zaɓen nan da za a yi duk wani azzalimi Allah ka tuma shi da ƙasa a kowace jam'iyya yake Allah ka tima shi da ƙasa Allah kada ka bawa azzalimai nasara tun daga zaben kansuloli har zuwa shugaban ƙasa Allah duk azzalimi a kowace jam'iyya yake a ko ina ya fito Allah ka tima shi da ƙasa Allah wanda zai yi mana adalci wanda zai kawo mana sauki wanda zai tausaya mana Allah ko shi muke so ko ba shi muke so ba ko yana da ƙarfi ko ba shi da ƙarfi Allah ka ba shi nasara Allah ka zauna da mu lafiya subhanahu wa qumu